أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma a ɗan bubbuɗe runduna rana ta ɗan muna godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci wanda yau muna biyu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yana 1438 wanda ya daidai da 24 ga watan august miladiya 2017 muna miƙa salati da sallama ga manzanmu annabin tsira sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa da kyautatawa har zuwa ranar tashin kiyama bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu na rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam za mu ci gaba daga inda aka kwana wanda yau insha Allah ta'ala za a tashi daga kan tarjaman sahabi na farko shine sahabi na farko a wannan littafi kamar yadda ya kasance sahabi na farko a musulunci kamar yadda kuma ya kasance sahabi na farko wanda zai shiga aljanna abubakar ne siddiq radiyallahu anhu wa arbaku malam ya ce man huwa wannan tambaya ce aka yi wane ne abubakar asidik me yasa aka yi wannan tambaya saboda da yawa daga cikin al'ummar musulmai sunan abubakar kawai ake ji amma ba a san matsayinsa ba ba a san wane ne abubakar ba wanda mafi kaɗan daga cikin abin da aka faɗa dangane da abubakar aka ce da a ce abubakar ne siddiq radiyallahu anhu ba a cikin wannan al'umma yake ba yana cikin wata al'umma ne to da ya kasance annabi da shi annabi ne wato ma'ana matsayinsa ya kai matsayin annabta a cikin al'ummomi da suka wuce to amma tun da wannan al'umma babu wani annabi face manzanmu muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai ya zamanto ya samu matsayin da yake bin darajar annabtaka shine as-siddiqiyya to wane ne shi abubakar menene sunan shi menene lakabinsa an gane ko yawa malam ya ce huwa abdullahi ibnu abi kuhafa yaltaki ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi murra me ma'anar wannan magana malam yana cewa abubakar siddiq sunan shi asali shine abdullah bawan allah abdullahi dan abi kuhafa sunan mahaifinsa abu kuhafa ko ko mu ce kuniyar mahaifinsa abu kuhafa amma asalin sunan abu kuhafa me asalin sunan abu kuhafa mahaifin abubakar eh wato Usman to kin ga sai ki ce kenan Abubakar Siddiq sunan shi Abdullahi ibn Usman. Abubakar ibn Abi Quhafa radiyallahu anhu wa ardahu to da shi da mahaifinsa sahabbai ne dukansu mahaifin nashi ma sahabi ne balma kamar yadda malamai suke fada babu wani gida a cikin gidajen sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka fi yawan musulunci kamar gidan abubakar saboda shi ya musulunta mahaifinsa ya musulunta mahaifiyarsa ta musulunta matarsa ta musulunta 'ya'yansa gaba ɗaya sun musulunta saboda haka gidan abubakar radiyallahu anhu gaba ɗaya musulmai ne saɓanin sauran sahabbai duk wani gida a cikin sahabbai sai an samu wanda bai musulunta ba sai an samu wanda ya mutu a cikin a cikin shirka ko a wato ainihin akan kafirci to banda abubakar radiyallahu anhu wa arba to wannan shine sunan abubakar as-siddiq abdullahi ibnu abi kuhafa malam ya ce yaltaki ma'a rasulillahi sallallahu alaihi sallam fi murra dangantakarsa yana haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a wajen kakansa da ake ce masa murra idan aka lissafo kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce shi ne Muhammad ibnu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abdi Manaf ibni waye eh ibnu Abdi Manaf ibnu kilab ibnu waye ibnu murra ina ji shi ne kakansa na shida shi murra din nan to shi ma abubakar siddiq radiyallahu anhu in aka lissafo kakanninsa to idan aka zo daidai wajen murra din nan sun haɗe dangantaka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kakansa da ake ce masa murra an gane ko to daga nan kuma har zuwa ƙarshe har zuwa annabi Ismail alaihi salam kakan manzo Allah sallallahu da kakan Abubakar duka ɗaya ne fatan fahimci wannan ko to wannan shine abin da ake nufi da wannan magana malam yace qala Mus'ab ibn Zubair Mus'ab ibn Zubair Allah ya ƙara masa yadda ba sahabi bane amma tabi'i ne mahaifinsa sahabi ne shine Az-Zubair ibn al-Awwam musab ibn zubair dan uwan abdullahi ibn zubair kenan abdullahi ibn zubair shi sahabi ne amma dan uwan shi din nan musab ba sahabi bane domin an haife shi bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana ganewa ko to musab ibn zubair yace ajma'atil ummatu ala tasmiyatihi bis-siddiq wato al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun haɗa kai sun yi ittifaki sun yi ijima'i akan me akan kiran abubakar siddiq da wannan suna as-siddiq as-siddiq an gane ko saboda haka a cikin wannan al'umma gaba daya babu wanda aka san shi da wannan lakabi sai wa sai abubakar duk lokacin da aka ambaci wani sahabi ba a ƙara masa da as-siddiq sai shi abubakar kawai sai kuma yar shi nana aisha radiyallahu anha ita ma ta shahara da wannan lakabi as-siddiqatu ko shi yasa ma idan aka ambace ta wato ita nana aisha sai a ce as-siddiqatu bintu siddiq Allah ya kara musu yadda da fata ana fahimta to saboda haka al'umman nan gaba daya sun yi tifaki akan wato yiwa abubakar wannan lakabi na as-siddiq to shin me ake nufi da as-siddiq jama'a wannan lafazi ya zo cikin alkur'ani mai girma a cikin suratun nisa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ah, ah, wa man yuti'i Allah war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina sai suwa was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wato bayan Allah ‘yan aljanna duk wanda yake ɗan aljanna ne wato dole sai ya shiga ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda hudu an gane ko ma'ana duk wanda bai siffantu da ɗaya daga cikin waɗannan siffofi guda hudu ba shi ɗan wuta ne annabiyina annabawa su ne a mataki na farko to su ne 'yan aljanna na farko su ne 'yan aljanna a mataki na farko an gane wannan ko sai suwa wasu na da siddiƙai waɗanda ake ce musu siddiƙai su ne waɗanda suke a cikin al'ummomin annabawa wato babu wanda ya kai su imani babu wanda ya kai su jihadi babu wanda ya kai su daraja in banda annabawansu an gane wannan ko to waɗannan su ne a siddiƙai a cikin sahabban annabawa kun san cewa kowane annabi yana da sahabbansa haka ne ko to a cikin kowane a cikin kowane annabi a cikin kowace al'umma akwai siddiq to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa yace kowane al'umma akwai siddiq kuma siddiqu hadhihi al'umma siddiqin wannan al'umma shine abubakar Allah ya ƙara masa yadda ana ganewa ko ta saboda haka shi shine matakin da yake bin matakin annabci kamar yadda Allah ya jero su dinnan sifa ta uku shuhada, wato shahidai waɗanda wato aka salwantar da jininsu saboda ɗaukaka addinin Allah sai kuma a salihin wato bayan Allah na gari to kun ga waɗannan siffofi guda hudu duk wanda bai siffantu da ɗaya daga cikinsu ba shi ba ɗan aljanna ba ne Allah ya sanya mu daga cikin ɗaya daga cikin waɗannan sifofi ko siddiƙai ko shuhada ko salihin me yasa ban ce ko annabiyin ba saboda annabi sallallahu ya ce la nabiyya ba'di hakan nan Allah subhanahu wataala yana cewa wa khataman nabiyyin saboda haka duk wanda ya ce shi annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ya kafarta wannan ya bar addinin musulunci kwanan nan akwai waɗansu ifiritai akwai waɗansu shaiɗanu da suka bayyana wani ya bayyana a sudan wani ya bayyana a nijar kun ji labarin wannan wani shi ma ya bayyana a can senegal dukkansu suna kirarin annabci suna cewa su annabawa ne to dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa idan a bayansa za a samu makaryata wajen mutane talatin dukkansu suna cewa su annabawa ne saboda haka waɗannan da suka bayyana a wannan zamani a wato jikoki ne na waɗancan da suka suka bayyana a zamanin manzo Allah sallallahu da zamanin sahabbai su musaidimatul kazzab da su al-aswad da makamantansu an gane wannan ko ta saboda haka babu annabi ko babu annabci bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shi abubakar ana ce masa as-siddiq me yasa ake ce masa as-siddiq me ya kai shi ga wannan matsayi shine nana aisha radiyallahu anha take cewa wa na aisha radiyallahu anha qalat jaa al-mushrikuna ila abi bakr فقالوا هل لك إلى يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس قال أو قال ذلك قالوا نعم فقال صدق إني لأصدقه بأبعد من ذلك بخبر السماء غدوة وروحة فلذلك سمي الصديق الله أكبر to kun ji labari kun ji dalilin da ya sa aka sanya wa abubakar wannan lakabi kenan wannan suna as-siddiq na na'isha radiyallahu anha take cewa ja'al mushrikuna ila abubakar mushrikai a zamanin annabi sallallahu sun je wajen abubakar ne siddiq suka je suka same shi yaushe ne suka je suka same shi shine lokacin da aka yi isra'i da mi'raji da manzon mu alaihi wasallam shin mun san menene isra'i da mi'raji isra'i shine tafiyan daren nan wanda aka yi da manzon mu sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa ina zuwa baitul maqdis baitul maqdis a ƙasar sham tafiya ce da allah subhanahu wataala ya yi da annabinsa cikin dare ɗaya kawai wanda wannan tafiyar a al'ada ana shafe wata biyu uku kan a yi shi an gane ko to amma allah subhanahu wa da ikonsa ya turo da mala'ika jibril alaihi salam tare da wata dabba da ake ce mata alburaka an gane ko wanda manzo Allah sallallahu yake siffanta wannan dabbar ba ta samun irin wannan dabbar a wannan duniya tamu ba ce yada'u khatwahu inda aqsa yace yada'u rijlahu inda aqsa tarafihi ko yada'u khatwahu inda aqsa tarafihi shi ita wannan dabbar wato take takanta an gane ko tana taku ne gwargwadon inda take hanga an gane ko duk inda hanganta za ta iya kai wato nan ne za ta yi taku an gane ko kun ga ba irin takun mu bane yauwa saboda haka ana cewa wannan dabbar alburaq A kanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau aka kai shi baitul maqdis daga baitul maqdis kuma jibril alaihi salam ya ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haura da shi sama ce fatawallahu jibrilu fa'araja bihi ila sama manzon mu sallallahu alaihi wasallam jibril shi ya ɗauke shi kun san shi su mala'iku suna tashi ko ba haka ba to shi ya ɗauke shi ya haura da shi zuwa sama sama ta farko sama ta biyu ta uku har zuwa sama ta bakwai a daidai wajen da ake cewa sidratul muntaha wanda Allah ta'ala ya bayyana ɗanna a cikin suratul najm ko ba haka ba inda sidratul muntaha A nan, jibril alaihi salam ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa da shi wajen sai jibril ya tsaya ya ce to kai ya manzan allah ka ci gaba da tafiya kun san cewa bayan sama ta bakwai akwai wata duniyar kuma kun san da haka ko a ah, ai allah ba a cikin saman yake ba yana saman sammai ne domin al'arshinsa yana bisa sammai yadda rufin gidan nan ya rufe wannan gini an gane ko haka al'arshin allah ya rufe sammai shine rufin sammai da ƙasa to shi kuma ya daidaita akan al'arshinsa kun ga ba a cikin saman yake ba kenan yana bisan sammai ne an gane ko ar-rahmanu ala al-arshi stawa saboda haka bayan an zo sama ta bakwai jibril alaihi salam ya zo daidai wajen da ake cewa sidratul muntaha ya ce to ya manzan allah nan ne matsayina ya kai sidratul muntaha shine daidai wajen da allah ya ce kar mu ƙetare ba mu isa ba darajar mu bata kai mu haura ba amma kai ya manzan mu sallallahu alaihi wa sallam. ka ci gaba da haurawa sai ka je maganar Allah sai ka je an ce maka dakata manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce a ya jibril zo ka raka ni mana ce ina wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum ba mu isa mu ketare nan ba to kun ga wannan dalili ne da yake nuna cewa manzon Musa sallallahu alaihi wasallam ya fi malaika jibril daraja a wajen Allah manzo Allah sallallahu ya ci gaba da tafiya ya ci gaba da tafiya manzo Allah sallallahu yake cewa har da na kai daidai wajen da nake jin wato motsin alƙalamin nan da ake rubuta wato ƙaddarori da shi hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sarif al-aqlam sallallahu alaihi wasallam anan ne aka yi masa wahayin komai wahayin salloli hamsin sannan aka dawo da su biyar salloli biyar aka yi masa wahayi daban-daban fa'auha ilaihi fa'auha ila abdihi ma'auha. Allah ta'ala ya masa wahayin abubuwa daban-daban masu yawa ta duka wannan tafiyar fa da aka yi kwana nawa aka yi dare ɗaya kawai wanda kun ga tsakanin makka da baitul maqdis tafiyan wata na muka ce wata uku ko wata biyu ake yi laraba suka saba yi amma cikin dare ɗaya aka yi wannan tafiyar da manzo Allah sallallahu daga nan ƙasa zuwa sama ta farko kun san tafiyan shekara nawa ne manzo Allah sallallahu alaihi ya ce tsakanin sama da ƙasa ina ƙasa yake tsakanin ƙasa da sama tafiyan shekara ɗari biyar kun ji fa ba shekara hamsin ba fa shekara ɗari ɗaɗɗaya har nawa ɗari biyar yawa to hakan nan daga kowace sama zuwa sama ta samarta an gane ko tafiya ce ta shekara ɗari biyar yanzu na ce ku yi lissafi ɗari biyar sau bakwai haka ne ko a sau ba ma sau bakwai ba sau takwas kenan tun daga daga nan ƙasa zuwa sama sannan daga kowace sama zuwa wata samar zuwa sama ta bakwai kun ga miliyan hudu ɗari biyar biyar sau takwas miliyan hudu kenan ko tafiyar shekara miliyan hudu shekara miliyan hudu shine aka yi da manzan musa sallan cikin dare daya jama'a an gane ko shi yasa da aka yi tafiyan nan da manzan Allah sallan ya dawo cikin dare daya su mushrikai su ba ruwansu ma da tsakanin ƙasar da saman a'a wai su tsakanin makka da baitul maqdis tafiyan wata uku manzo Allah sallallahu ya dawo yana ce musu ni fa na ziyarci baitul maqdis cikin daren nan na dawo aka ce o o o o wannan mutumin ƙaryar taka ta kai haka abinda aka gina manzon musa sallallahu alaihi wai wannan ƙaryar ba su san cewa ma ya yi tafiyan da ake yi a shekara miliyan hudu ya yi ta a wannan daren ba sallallahu alaihi wasallam malaman tarihi suka ce wannan labari da manzo Allah sallallahu ya zo da shi garin makka a wannan yinin haba garin makka gaba daya ya dau wuta ya ce wai wai wannan makaryaci ne wannan makaryaci ne aka ce hassan da ma waɗanda suka musulunta suka yi ridda waɗansu daga cikinsu abubakar baya nan ake yin wannan abun aka ce yawwa ai ga mutuminsa ga abokinsa kud da kud wanda shi kullum yana tare da shi yana gaskata shi akan duk abin da yake faɗa ai yanzu ba zai gaskata wannan magana ba bar mu je mu giya mai an gane ko wannan shine abin da nana aisha ta faɗa nan ta ce ja al na ila abubakar Mushirikai sai suka je wajen abubakar faƙalu suka ce hallaka ila sahibika shin ka ji abinda abokinka yake faɗa kwa shin ba za ka zo ka ji abinda abokinka yake faɗa ba waye abokinsa manzan allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya zo'umu annahu usriya bihi lailata ila baitul maqdis yana zaton cewa an yi tafiya da shi cikin daren nan daga makka zuwa ina zuwa baitul maqdis abubakar yana jin wannan magana ko shakka bai yi ba ko tamtama bai yi ba an gane ko ko irin sun kuyar da kai ɗinnan kafin a bada amsa bai yi ba yace aw qala dhalik kun tabbatar shi ya faɗa haka ya faɗa haka yace qalu na'am suka ce eh kwarai fa qala sadaqa yace ai yayi gaskiya gaskiya ne ba ma sai na je na ji daga wajen shi ba in dai shi ya faɗa wallahi ya, ya wato gaskiya ya faɗa sai me ya faɗa ya ce inni la usaddiquhu lallai ni ina gaskata manzon Allah bi ab'ada min zalika da labarin da yake mafi nisa akan wannan ce bi khabari sama'i labarin da yake zuwa daga sammai bakwai gudwatan wa rauhatan da safe da yamma ina gaskata shi akan irin wannan labari balle kuma labarin abin bai kai haka ba a ah, tsakanin makka da baitul maqdis an ce wata uku tsakanin sama da sama ta bakwai tsakanin ƙasa da sama ta bakwai an ce shekara wato tafiyan shekara miliyan hudu ce ina gaskata shi akan labarin da ya fi wannan ya fi wancan me yasa ba zan gaskata shi akan wannan ba na na'isha ta ce falidhalika summiya siddiq wannan shine dalilin da aka sa wa Abubakar wannan suna as-siddiq wa ya sa mai kuma jama'a mushrikai a ba mushrikai ba manzo Allah sallallahu alaihi shi ya sa mai wannan suna yace ka siddiqu hadhihi al-umma abubakar yace siddiqin wannan al'umma babu wani sai shi shine abubakar radiyallahu anhu wa ardahu to wannan kenan malam yace mauliduhu wato aihuwarsa yaushe aka haifi abubakar ce wulida radiyallahu ta'ala anhu an haife shi Allah maɗaukaki ya ƙara masa yadda da maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam bayan aihuwan annabi sallallahu alaihi wasallam bi sanataini wa ashur da shekara biyu da ɗan watanni an gane ko an haifi abubakar bayan aihuwan Manzala sassalan da shekara biyu da ɗan watanni kuma kenan Manzala Allah ya girme shi da shekara biyu da ɗan watanni wasu suka ce da wata shida ma'ana shekara biyu da rabi an gane ko manzo Allah sallallahu ya girme shi da shekara biyu da rabi a wannan kenan kun ga babu rata sosai tsakanin abubakar da annabi sallallahu a shekaru shi yasa ma tun kafin manzo Allah sallallahu ya samu wannan ni'ima ta annabci ya kasance tare da abubakar abokinsa ne an gane ko amininsa ne tun ma kafin wannan labari ya zo na cewa shi annabi ne tun suna 'yan matasa suke hulɗa suke wato ainihin mu'amala saboda haka wannan kenan ƙalal imamu nawawi rahimahullahu ta'ala imamu nawawi Allah ya ji kansa ce wa kana min I quraish abubakar ya kasance daga cikin shugabannin ƙuraishawa an gane ko tun a jahiliya kenan tun a jahiliya abubakar yana cikin shugabannin ƙurashawa fil jahiliya wa ahlu mushawaratihim yana daga cikin mutanen da ake shawarwari da su an gane ko yana daga cikin ma'abotan wato shawarwari a cikin wato cikin mutanen ƙurashawa ma'ana yana daga cikin dattawansu wa muhabbaban fihim wato ana son sa a cikinsu ana ƙaunansa an gane ko wa a'lamu lima alimihim abubakar wato ya fi su sanin wato ilimin dangantaka shine ma'alim anan an gane ko ya fi su sanin ilimin dangantaka ma'ana duk wanda misali bai san kakanninsa da iyayensa ba idan ya je wajen abubakar ya ce ni wane dan wane ne an gane ko zai ce a ah, ubanka shine dan wane kakanka shine dan wane dan wane saboda haka kai daga kabilar kaza ne ko danginka daga kaza ne abubakar yana da wannan ilimi sosai sosai to kun ga kenan abubakar ba jahili bane tun a jahiliya haka ne ko ba jahili bane tun a jahiliya shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa annasu ma'adin khiyaruhum fil jahiliyyati khiyaruhum fil islam an gane ko wato masu daraja mutane a jahiliya din su ne Allah ta'ala ya zabe su suka zama masu daraja a cikin musulunci an gane ko saboda haka ba wai haka kawai bane da wuya a samu daga cikin sahabbai waɗanda wai a jahiliya an san shi da ɓatanci da iskanci da makamancin wana'a dukansu mutane ne masu daraja mutane ne masu mutunci tun a ina tun a jahiliya da wuya a samu wanda za a ce a jahiliya daga cin sahabai a jahiliya yana sata yana yawan shan giya yin mazinaci ne da wuya a samu wannan saboda haka Allah subhanahu wataala kamar yadda ya zaɓe su a cikin mutanen jahiliya dinnan haka ya zaɓe su a cikin musulunci muhabbaban fihim wa a'lamu lima alimihim malam yace falamma ja al-islam a lokacin da musulunci ya zo manzo Allah sallallahu ya tallata mai musulunci asarahu ala ma siwahu sai ya fifita shi akan duk wani addini bayan shi ya fifita addinin musulunci abubakar radiyallahu anhu aka ce yana daga cikin ahlul haira su wanene ne ahlul haira ma'ana a jahiliya lokacin da ake bautan gumaka an gane ko ake bautan gumaka wanda gumakan nan za ku ji mamaki ba ma wai duwatsu ba ne kawai ko itatuwa ake bautata musu ba a mutum zai iya yin gunkinsa daga abincinsa abinci faɗin nan da ake ci sai mutum ya ɗan yi shi kamar siffan mutum haka ko siffan wata dabba haka sai ci wannan shine allah na in ya ji yunwa kuma ya ɗauka ci to kun ga jahilcin ya yi yawa ya kai inda ya kai haka ne ko aka ce mutum idan zai yi tafiya tunda wato allansa dutse ne ba zai iya ɗaukan wannan dutsen ya yi tafiya da shi ba sai ce to yanzu zan yi tafiya allah na baya tare da ni ce to dabinan nan da zan abin nan da zan yi guziri da shi sai ya kwaba shi da zama in ga zai danko ko ba haka ba ya kwaba shi da zuma shikenan sai ya dan yayi shi ya dan gina shi haka kamar siffar mutum sai ci wannan shine Allah na zai dinga kare ni kafin na dawo kan babban Allah nawa da yake garin Makka to sai ya kama hanya in ya ji yunwa sai ya ya balle hannun ya ce ya Allah ka yi hakuri in na koma garin Madina ko garin Makka zan yi maka wani hannun can an jima in ya ƙara jin yunwa ya balle ɗayan hannun ya ce allah ka yi haƙuri zan mayar maka da hannunka yadda na koma makka can an ji masu ya balle kan ce allah ka yi haƙuri ta kunga <laughs> allah yana jin jiki eh har ya cinye allah nashi shi kenan <laughs> to haka mutanen jahiliya suke to saboda haka irin wannan wauta da 'yan jahiliya suke ciki akwai waɗansu bayan allah a cikinsu wanda allah ya ba su basira da hankali da tunani su sai suka nisanci waɗannan abubuwa gaba ɗaya bautan gumaka da menene da menene duka suka rabu da su amma sai suka kasance a cikin ɗimuwa idan ku waɗannan abubuwan ba su zama allah ba wane ne allah wane ne mahalicinsu tunda kuma babu wani annabin da ya zo musu bayani ga Allah nan ga siffofinsa ko ba haka ba ba a ganin shi shi ne ya yi halitta kaza kaza su dai suna ganin halittun nan sun san cewa halittun nan ba su suka halici kansu ba amma wa ya halice su to abubakar yana cikin waɗannan mutane ahlul haira kafin zuwan musulunci wanda waɗannan ahlul haira ɗin waɗanda ma'ana suna cikin imuwa ma'ana ba su gane ba su san me ya dace a bautata masa ba kafin musulunci lokacin da addinin musulunci ya zo addinin musulunci yana zuwa ya yi musu bayanin ga Allah kul Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad nan take suka rungumi addinin Allah suka rungumi imani da Allah to Abubakar yana daga cikin su an gane wannan ku na'am wanda daga cikin su akwai wani mutumin da ake ce masa Sa'id ibn eh, eh, Sa'id ibn Zaid an gane ko sa'id a zaid ibn waye ne wani dai ana ce masa zaid ba zaid ibn Sa'id ba shi wannan karara yake fitowa ya giya wa mutanen makka ce ku mutanen makka ni fa bautata wa gumakan nan na fa ina bautan Allah ne da yake sun san Allah an gane ko sun san sunan Allah ka ce. ni Allah ne ke bautatawa amma shi kuma bai sanya zai bautan ga Allah ba sallah ne azumi ne duk ba a shar'anta su a lokacin ba wanda da su ake bautatawa Allah tasbihi da hailala da makamancinsu wanda su ne ibadar wato harshe duka waɗannan babu su amma shi dai ce to shi dai ya tsaya ya fuskantar da fuskarsa zuwa ga Allah amma bai sanya zai bautatawa Allah shi yasa manzo Allah kuma ya rasu kafin annabcin manzan Allah sallan manzan Allah sallallahu sallan ya san shi a garin Makka amma sai ya rasu kafin zuwan musulunci manzan Allah sallallahu sallan ya shaida masa da aljanna ya ce shi dan aljanna ne tunda bai bautata wa gumaka ba kuma ya nuna ya barranta daga bautan gumaka da duk wani bai cin Allah subhanahu wataala haka ne ko na'am saboda haka ya tabbatar da wato ainihin tauhidi duk da cewa bai san yaya ake ake gudanar da ibada ba ta sau haka abubakar Siddiqi yana daga cikin waɗannan wato ahlul haira addinin musulunci yana zuwa suka karɓe shi suka rungume shi nan take shine anan malam yace falamma ja al-islam asarahu ala ala siwahu ce wa da fihi akmala duhul ya shiga cikin addinin a wato da cikakken shiga ma'ana ya shiga cikin addinin musulunci gaba daya bai yi shakka ba bai kai kawo ba an gane ko bai yi wani tunani ba shine ne manzala sassana a wani hadisi yake cewa Ya ce babu wani wanda na taba masa maganan musulunci ma'ana cikin sahabbansa kenan ce face sai yana da wato tunani wani tunani daban ma'ana sai ya duba al'amarinsa ban banda abubakar Ya ce ina cewa ga musulunci fa ya ce na karba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ma gama bayanin shi ba ce ya abubakar gashi fa abin da yake faruwa Allah ya ce ni annabi ne kuma Allah shi kadai ne shi ake bautata masa yace ya manzon Allah ya ake fada a shiga wannan addinin ce ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan bai gaddama ba bai tamtama ba bai shakka ba wanda kuma haka Allah subhanahu wata'ala yake son mu mu shiga cikin addinin nan da dukkanin zukatanmu kar mu raba zuciyar tamu udkhulu fi silmi kafa to wannan kenan to sai wata gabar malam yace istiqamatuhu fil jahiliya istiqamatuhu istiqamar abubakar fil jahiliya me ma'anar istiqama shine tsayuwa tsayuwa a waje ɗaya an gane ko daidaituwa a waje ɗaya ma'ana akan musul wato ma'ana akan aikin alheri tun a jahiliya tun a jahiliya qalat aisha nana aisha radiyallahu anha tace wallahi ma qala abubakar shi'ran qattu fi jahiliyatin wala islam yace na rantsi da Allah abubakar bai taba yin waka ba a jahiliya ko a musulunci wani irin waka ake nufi waka dai irin na wanda ake tsarawa an gane ko ba wai waka na kide-kide da rere ba a wanda ake tsarawa shi ne wake ko bai taba yi ba ma'ana ba daga cikin mawaka wanda larabawa sun shahara da waka ko da wake-wake tun a jahiliya ko ba haka ba kamar yadda ah, kuke yi a makarantu akwai ah, shu'ara'ul jahiliya ko mawaƙan jahiliya akwai ah, ashabul mu'allakati sab'i wato waɗanda ah, wato suke da waɗansu waƙoƙi su bakwai ne akwai su Umaru qais akwai su antara ibn shaddad ga sunan daban-daban ko to abubakar baya cikin waɗannan ba a san shi da waka ba da yin waka ba na wancan da yake zaune ci چې ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهليه ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهليه نانا عائشه تچي آه، حقيقه ابو بكر ده عثمان الله يقرا مسو يدا واني ني عثمان انا ما هي فنسا ني ايه يوا عثمان بن عفان شي اكي نفي انا ya ce da shi da usman ibn affan sun bar shan giya tun a jahiliya ma'ana ba su taɓa shan giya a jahiliya ba kun ga wannan istiqama ne ko ba haka ba mutumin da aka ce a jahiliya lokacin da ma ba a ce shan giya haramun ba baya shan giya ya haramta wa kansa shan giya ya kuka gani a musulunci kuwa babu shakka zai fi kowa ne santar giya saboda haka abubakar da Usman ba su taɓa shan giya ba lafil islami wa lafil jahiliya ba su taɓa shanta a jahiliya ba ba su taɓa shanta a musulunci ba wa qalat hakan na Aisha ta ce laqad kana harrama Abubakar al ala nafsihi fil jahiliya Abubakar ya haramta wa kansa shan giya a jahiliya kuma na Aisha ta faɗa a wani littafin a wata riwayar dalilin da yasa abubakar ya haramta wa kansa shan giya a gane ko ga dalilin nan kamar haka ta ce wata rana abubakar ya taho akan hanya sai ya zo ya tarar da wani mashayin giya ya sha giya ya bugu yana cikin maye wannan mutumin sai ya zo ya zauna a daidai kan wani ya zo ya zauna a wajen wani Allah ya karrama ku wajen kashi haka an gane ko da aka yi a kan hanya ce wannan mutumin da ya zo ya zauna daidai wajen kashin sai ya ɗebi kashin da hannunsa kashin mutum fa ya ɗeba da hannunsa sai yake kaiwa daidai wajen hancinsa sai ya ji wai sai a lokacin ne ma yake jin warin kashin sai ya ji warin sai ya nisantar da kashin yana da wari sai ya sake kawo matso da shi daidai wajen hancinsa ya ce abin da yake yi kenan wannan mutumin abubakar ya zo ya tarar da shi ya ce kai wannan mutumin da yana cikin hankalinsa da ba zai yi wannan abin ba kuma me ya kai shi ga aikata abinda yake yi saboda buguwa da shan giya ya ce wallahi ba zan taba shan giya ba daga nan ne abubakar radiyallahu anhu ya haramta wa kansa shan giya kun ga kenan tun ma kafin Allah ya haramta mai ya haramta wa kansa to kun ga wannan shine istiqama wanda ya kasance haka sa yake tun a jahiliya ya kuka gani a musulunci shi yasa ya fi kowa miƙewa ya fi kowa tsayuwa a cikin musulunci akwai hadisin da ya tabbata a cikin sahihul bukhari aka ce sayyidina abubakar yana da wani bawa wannan bawan na abubakar yakan aike shi ya je ya yi dako an gane ko ya yi dakonsa sai ya kawo abubakar kudin dakon da ya yi Tun da bawansa ne ko ba haka ba yauwa sai ya kawo wannan shi ne aikinsa kuma wannan shi ne tax da aka sa masa wato ya rinka yi abubakar ya sa ya rinka yi wannan bawa ɗin yake cewa wata rana sai na shiga kasuwa na nemi aikin dako na nema na nema ban samu ba ce kuma ba na son na koma wajen abubakar ba tare da kudin dakon nan ba ya ce sai wani mutum ya zo ya same ni a hanya ya zo ya tambaye ni ya ce shin ka iya tsafi kwa ina son ka yi min wani tsafi da allah na biya ka wannan mutumin ya ce ban iya wato wannan bawan ya ce na iya saboda me saboda ya samu kuɗi ya ce ban iya tsafi ba amma kuma sai na amsa mai cewa na iya tsafi na ɗanyi mai wa'ansu dabara haka an gane ko na yaudare shi ya tafi ya bani kuɗi ya tafi ce sai na kai wa abubakar wannan kuɗin abubakar ya sayi abinci sai ya ci ya ƙyale abubakar ya ci abincin nan sai yake giya mai ya ce abubakar ka san abincin nan kuɗin abincin nan ka san daga me na samu kuwa ya ce wallahi na yaudari wani mutum ne na ce na iya tsafi na yaudare shi ya bani kuɗi shine a wato wannan kuɗin da ka siya abincin nan da shi aka ce a nan take abubakar radiyallahu anhu ya cusa hannunsa a bakinsa sanda ya amayo gaba ɗayan abin da ya ci ya ce shi ba zai ci haramun ba wannan tun a yaushe kenan tun a jahiliya fa tun a jahiliya kun ga yadda bayan Allah suke waɗanda ma ba su san hukuncin Allah ba a lokacin kenan yadda suke gujewa cin haram a wannan lokacin kenan musulunci ya zo suka tsaya suka yi istiƙama akan musulunci yaya gamu da muka san musulunci a yanzu muka san haza halalun wa haza haramun mun san ga halal nan ga haramun nan har ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana wata alama zuciyarmu duk wani abin da ma ba mu san cewa haramun ba ne idan mun zo yinsa ko mun zo cin wannan abin zuciyarmu sai ta yi mana faɗa sai ta ɗan kai ka sai ta sosa wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi nas duk wani abin da wato ka ji wasin yinsa ko da a ce baka san baka san hukuncinsa ba baka ta jin wata fatawa wato akan akan wannan abin ba ka ji zuciyarka ta sosa ka ji cewa ba za ka iya yin wannan abin a gaban mutane ba manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wannan abin zunubi ne laifi ne ka bari to Allah ya sa mu dace malam ya ce islamuhu ina jin anan za mu tsaya insha Allah islamuhu musuluncinsa yaushe abubakar ya musulunta ya ce an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kala. an karɓo daga abu sa'id al-khudri Allah ya ƙara masa yadda yace? ce qala abubakar abubakar Allah ya ƙara masa yadda yace? alastu a haƙƙan nasi biha ay al-khilafa alastu awwala man aslama alastu sahiba kaza alastu sahiba kaza abubakar radiyallahu anhu kamar yadda ya zo cikin ah, sunan tirmizi yake faɗin waɗannan maganganu wato wani sabani ya samu tsakanin shi da sahabbai wato bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake nuna musu matsayinsa a cikin musulunci kun san idan mutum yana tawalu'i yana nuna shi ba komai bane ba kaza bane wa'ansu mutane sai su ɗauka ɗin eh hakan ne shi ba komai bane to a daidai wannan lokacin dole ka fito ka bayyana matsayinka ce ba ni ne kaza ba ba ni ne kaza ba to irin wannan bai zai zama wato laifi ba an gane ko musamman ga wanda bai san mutuncin mai mutunci ba bai san matsayin mai matsayi ba bai san darajar mai daraja ba to shine abubakar yake giyawa waɗannan sabai fa watakila waɗanda suka musulunta daga baya baya watakila waɗanda ba ba su daɗe da yin rayuwa da shi ba yake giya musu ya ce alasto a haƙƙan nasi biha shin ba ni na fi cancanta da da khilafanci an gane ko ba ni na fi cancanta da khalifanci bayan manzo Allah sallallahu ba saboda me yace alastu awwala man aslama shin ba ni na farkon wanda na musulunta ba wa ya fi ni cancantar khilafan nan domin lokacin da manzo Allah sallallahu ya rasu kun gane ko akwai abin da ya faru abin da ya faru shine ana jin cewa manzo Allah sallallahu ya rasu kun san al'amarin shugabancin nan bala'i ne nan take kun san sahabbai sun kasu kashi biyu akwai 'yan madina akwai 'yan makka ko 'yan madina su ne ansar 'yan eh, makka kuma su ne ƙurishawa wato ma'ana eh, waɗanda suka yi hijira su ne almuhajirun to a lokacin rasuwar manzala su sallallahu nan take sai shugabannin ansar suka je suka haɗa kansu a wani waje suka ce to yanzu manzo Allah sallallahu ya rasu abinda za a yi za a yi shugabanci biyu za a zaɓi shugaba ya zama shugaban musulmai daga ɓangaren 'yan madina a zaɓi shugaban musulmai khalifa kenan fa daga ɓangaren muhajirun an taɓa yin sarki biyu a gari ɗaya eh a duniyar wa an taɓa yin sarki biyu ma'ana mallakar duniya Allah ta'ala yana cewa lauka kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata da a ce akwai sarauta biyu da ake sarautan sammai da ƙasa an gane ko yace da sammai da ƙasan nan sun lalace da sun ɓaci saboda me saboda da wannan Allah zai ce a ayi kaza wannan Allah ya ce a ba za a yi ba daga nan kuma sai a kama fada tsakanin alloli suwa za su ji jiki idan sarakuna suna fada talakawa talakawa su za su ji jiki Allah kiyaye ta saboda haka ba a yin haka a musulunci a ce an samu shugabanni biyu wannan ba zai yiwu ba kuma khilafa ba wai ƙananan shugabanci ba haka suka yi sai abubakar da umar waɗanda suke manyan muhajirun ɗinnan sai suka ji labari a nan take suka tashi suka ce a'a wannan al'amarin fa in muka bar shi a haka to za a samu fitina za a samu fitina za a samu wato baraka a sahun musulmai sai abubakar ya ce ku tashi mu je wajensu mu je wajen ansar ɗin abubakar da umar da su abu ubaida suna zuwa wajensu suka zaunar da su su sa'ad ibn ubada su ne manyan ansar ɗin aka zaunar da su yaya wai me kuke cewa ne ya ce ai minna amirun wa minkum amirun za a samu amirul mu'minina daga wajenmu a samu amirul mu'minina daga wajenku abubakar ya ce a'a ba za a yi haka ba da umar ya tashi zai yi magana abubakar ya dakatar da shi kun ga shugabanci kenan al'amarin shugabanci da kuma cancanta mutum ya zama yana da cancanta ya yi shugabanci wannan ba abu bane da ake wasa da shi ba a'a in ka san cewa eh lalle zaka iya shugabanci dole ka tsaya ka umar yake cewa na so na yi magana na riga abubakar magana abubakar ya dakatar da ni shi kai umar zauna yawa domin abubakar shi ya cancanta yayi yi sallan wato ma'ana ya zama shugaba shi umar ba wai yana yana opposite din abubakar bane a'a shi ya so ya tashi ne ya bayyana falalan abubakar ya ce domin na kullaci wata magana a raina ba na son abubakar ya riga ne faɗin wannan maganar kun gani ko ce na so na giya musu na giya musu hujjoji da dalilai da suke nuna cewa abubakar shi ya cancanci ya zama khalifa sai abubakar ya dakatar da ni ya ce amma da abubakar ya tashi ya dinga maganganu ya dinga kafa hujjoji da dalilai ya ce ni ma sai na gamsu cewa eh lalle ya gamsar da waɗannan mutane shine abubakar daga cikin abubuwan da ya faɗa yake wannan magana ya ce alastu a haƙƙan nasi biha ay alkhilafa alastu awwala man aslama ya ce ba ni ne na fi cancanta na zama khalifa ba ba ni ba ne farkon wanda ya musulunta ce alastu sahiba kaza ba ni ba ne wato na yi abu kaza ba ba ni ne na yi abu kaza ba an gane ko domin kafin manzo Allah sallallahu alaihi ya rasu ma san da ya tara sahabbai gaba daya yace ya ku sahabbai na babu wani daga cikin ku da ya taba mana wani alfarma face mun riga mun biya masa abin da ya yi mana ce face mutum daya kawai shine abubakar ya ce abubakar kawai shine yayi mun min abin da har yanzu ban san abin da zan saka masa da shi ba sai dai kawai sai ranar lahira abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan kafin ya rasu to kun ga kenan anan akwai wanda ya fi abubakar daraja har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan maganan fa gab da mutuwarsa ne fa a satin da zai rasu ne yake wannan magana ya tara sahabbai gaba daya yayi wata magana ma yayi wata wani karin magana sahabbai gaba daya babu wanda ya gane sai Abubakar sahabbai aka yi gum ana kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ya fashe da kuka abubakar ya fashe da kuka sai mutane suke cewa ku duba wannan dattijon fa manzo Allah sallallahu alaihi ba mu labari na ba mu labarin wani annabi ko wasu al'ummomi da suka gabata shi kuma yana kuka labari kawai fa to ashe manzo Allah yana nufin kansa ne su ba su gane ba Abubakar ya gane abinda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa lokacin yace yace wani mutum ne kun gani ko kamar ba shi bane yace wani mutum ne Allah ta'ala ya bashi zaɓi tsakanin abin da yake wurin Allah da abin da yake wurin mutane sai ya zaɓi abin da yake wurin Allah abubakar sai ya gane cewa eh, manzo Allah sallallahu zai tafi ne manzo Allah sallallahu yana nufin kai shi ne shi aka yi mai wannan zaɓin tsakanin abin da yake wajen mutane ma'ana ya ci gaba da zama da zama tsakanin mutane ko kuma a ɗauki ransa ya koma ga Allah an gane ko sai ya zaɓi abin da yake wurin Allah shi kina waka ya fashe da kuka yana ta cewa na ka biya ba ina wa ummahatina mun fashe ka da iyayenmu ubanninmu da uwayenmu ya manzan Allah yana ta kuka manzan Allah sau salon shi ma sai fashe da kuka to anan ne yake faɗin falalan Abubakar Ya ce gaba ɗayan ku nan babu wanda ya taba mana wani abu na alfarma mun riga mun biya shi face abubakar shine kawai Allah ta'ala zai biya shi abin da ya mana sai ce idan na mutu gaba ɗayan ƙofofi da ake shigowa masallaci na da shi a taushe waɗannan kofofin ko kuma taga tagogi a taushe wannan tagogin banda tagar abubakar haka aka yi kuma an gane ko to wannan shine falalan abubakar kun ga anan da ya ce alasto awwala man aslam shin ba ni ne farkon wanda ya musulunta ba kun ga wannan ya nuna cewa abubakar shine farkon wanda ya musulunta domin abin da yake faruwa shine manzo Allah sallallahu da aka ce kai annabi ne ka zama manzon Allah an gane ko kai musulmi ne an gane ko kuma za ka fara yada da'awar musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga da wa zai fara da mafi kusancin mutane da shi to akwai abokin amininsa shine abubakar akwai matarsa ita ma mafi kusan mafi kusan mutane kenan da shi haka ne ko akwai yaron gidansa shine ali radiyallahu anhu akwai kuma bawansa shine zaid na mutane hudu kenan waɗannan mutane hudu su ne suka su ne mafi kusan mutane ga manzo Allah sallallahu a lokacin da aka ce ya fara kira yanzu da wa manzo Allah sallallahu zai soma da matarsa wanda suke gida ɗaya kullum ko da amininsa wanda suke tare da shi a waje ko ko kuma a da wannan yaron Ali ibn Abi Talib ko da Zaid da zai fara malamai suka ce ya fara da Abubakar Shi ne amininsa wasu suka ce a'a ya fara da wannan yaron ne da yana ganin wannan yaron mai hankali ne domin musuluncin kuma abu ne da ake son idan ka karba ka ɓoye shi ba ka je kana yayatawa ba ko kuma a in ma za ka bayar ka bayar ga wanda shi ma an san cewa zai ɓoye abin an gane ko to yanzu gashi waɗannan mutane mace ɗaya a cikinsu ita ce nana khadija radiyallahu anha shin ita ma tana da wannan amanar da za a iya ba ta musulunci kwarai da gaske sau da haka manzo Allah sallallahu sai ya bi ya ba waɗannan mutane hudu musulunci suka runguma suka karɓa, gaba ɗaya ba wanda yake a cikinsu abubakar nana khadija ali ibn abi talib da zaid ibn harisa baban usama ibn zaid ko na'am to amma tsakanin su su hudun nan ba a san waye riga wani shiga musulunci ba ba a san wane ne aka riga tallata mai addinin musulunci kafin ɗan uwansa ba saboda haka abubakar a nan da ya tabbatar cewa shi ne farkon wanda aka tallata mai musulunci to imamu suyuti a nan ya ce Wakila Auwalu man aslama ali wasu malamai kuma suka ce a ba abubakar ba ne farkon wanda ya musulunta shine aliyu wakila khadija waɗansu malamai sun ce nana khadija ce farkon wato wacce ta musulunta wa jumi'a bainal aqwal sai malamai suka har harhaɗa waɗannan maganganu suka tara su bi anna ababakrin awwalu man aslama min rijal wato kowannensu su shine farko amma bara a rarraba suka ce abubakar awwalu man aslama min rijal shine farkon wanda ya musulunta daga cikin wato maza manya maza an gane ko wa aliyun awwalu man aslama min asbiyan aliyun kuma shine farkon wanda ya musulunta daga cikin kananan yara domin aka ce lokacin da ya musulunta ma yana dan shekara bakwai wasu suka ce yana dan shekara goma sha ɗaya kun ga dai yaro ne haka ne ko ce wa khadija awwalu man aslamat minan nisa nana khadija ita ce farkon wadda ta musulunta a cikin mata wannan ko tamtama babu haka ne ko wa awwalu man zakara hadha al al-imam abi hanifa farkon wanda ya ambaci wato wannan wannan magana da aka faɗa na haɗa waɗannan mutane gaba ɗaya su zama kowannensu shine na farko a musulunci amma a rarraba ɓangaren maza abubakar ɓangaren yara ali ɓangaren mata nana khadija ɓangaren bayi kuma zaid ibn harisa to imamu abu hanifa allah ya ji kansa da rahama shine farkon wanda ya fara tattara waɗannan maganganu fata an wannan ko to insha allah saboda lokaci za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladansa allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana basira da fahimta da ilimi mai amfani abinda kuma muka yi kuskure Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين